yau akwai mutanen da suka yi zanga-zanga suka tare kofan a hanyar kaduna road abuja to kaduna sun tare hanya mutanen eh, gwanin gora wai saboda matsalolin kidnapping to dai talakawa da suke ta irin wannan halin kuna ta eh, abubuwa wadda sunan shugabanni su shaurare ku wannan kuntata mai yan wanku kuke talakawa kamar yanzu wanda ka tare ma hanya duk mafi yawanci masu bin hanyar nan talakawa ne in kasuwa ne ka zo ka tare musu hanya kun ce ana kidnapping wannan ba shi zai sa komai ya dawo daidai ba lamarin nan kowa ya san daga inda ya taso kuma an san asali ba ba wanda zai ce maka bai san asali ba in ba ku san asali ba mun san asalin wannan fitinar in kuma ka manta mu tuna maka shekaru biyu da suka wuce na taɓa yin ko ɗaya ne na taɓa yin magana makamancin haka ba baran sake maimaitawa abin da ya sa na yi yunkurin mamita saboda ɗazu na sake yin karo da irin wannan ishu ɗin da na ga wannan ishu ɗin sai na ce to wannan fa yana da kyau malamai su kara zage don su don su tuna ma mutane abin da ke faruwa wannan hanyar da aka ba aka bata da allah a dawa a gyara ta dama allah ya riga gaya mana tun da daɗewa wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitnar da in ta tashi faɗewa ba za ta shafi wanda ya yi ta kadai ba Hadda wanda bai jiwa bai gani ba shi ma za ta hau kansa haka ne ko ba haka ba a shekara ta 2016 2016 a jihar zamfara gusau an yi fama da wasu matsaloli kamar haka shine haka su dan hoton da na gani zu, wanda ya tun 2016 aka yi postin din abu wanda a wannan lokacin babu ishu na bandis daga wannan faruwa na abin ne sai Allah ya jiho wannan bala'i ne aka dinga bi masai masai ana zaro alkur'ani izo 60 da kwata kwalbata kwalbata ana zaro alkur'ani karka ce kur'ani kwaya ɗaya kur'anai da yawa duk wanda ka zaro tsafi aka yi da shi duk wanda ka zaro tsafi aka yi da shi cikin salga an zaro kwalbati irin kwata mai warin nan irin kwaɗan da aka daɗe ba a irin kwashe shi a nan ne aka dinga zaro alkur'ani a cikin hoton kana ganin hadda malam sa'idu mai kwano a cikin hoton kana gani a wannan abin ya faru a 2016 ne bayan faruwa wani abin don abin yana ta faruwa yana maimaituwa sai ka ji jarida ta buga wannan fa abin ba ya faru ba ne a garin kafirai a garin musulmai ne kuma garin da aka taɓa yin shari'ar musulunci amma kowane lokacin da abin ya faru mai aka faɗa wani mataki aka ɗauka bayan faru wannan abin kuma wanda suka haddasa wannan 'yan tsiraran mutane ne don su cimma manufa tawa ta siyasa Kur'ani littafin Allah ba a garin kafirai ba a garin musulmai ba a akwa ba ba a bayelsa ba yanzu ka gane dalilin da Allah ya sa ya jefa mana da bala'i ta inda aka hau ta nan ake sauka ba za kuma Allah dabara da wayo ba wannan fitina ta baɗu ko'ina kuma wallahi sanadiyan abin da ke faruwa ne Allah ya fushi da ku. dan ba zai yi a wulakanta littafin Allah ba kuma ku ci gaba da zama cikin amincin Allah bayan kun wulakanta maganganunsa bayan rashin bin dokokinsu yanzu kun bi kur'anan ɗaya bayan ɗaya kuna jefawa a salga don ku cimma manufarku to ga yanan bala'in da kuka jawo mana wannan ita ce musiba 2016 ka je ka bi jaridu za ga abin na faruwa ya faru to ban manta da wannan abin ba ko shakka babu to kuma har yanzu ba a daina ba masu yi na nan na yi da lokacin illa iyaka abinda gwamnatin ta yi bata dauki mataki kwarara ba wanda inda an dauki mataki kwarara kan faruwan abin to da Allah ya dakile faruwar wasu fitintunu amma idan matsala ta faru aka dauki mataki ba a dauki mataki kwarara ba shikenan sai Allah ya jiho musibar da ya ga dama kuma kar yi tsammanin kai da kake Abuja ba nan akai ba sai ya jeho ta kai ma ka shiga shikenan kawai ku haɗu ku koma zuwa ga Allah har talaka aka jira cewa shi ya za a ce mishi wai koma zuwa ga Allah mai laifin mu yi ma Allah tuhumar Allah yake mai na maka to wannan kasa na muna bukatan addu'a Allah muke roko ya zama da wani lafiya ya amintar da mu wayannan mutanen da ke wannan abu Allah laifin da muka maka ka yafe mana ka yafe mana ya Allah ka kawo mana amincin da muke da shi a baya ka kawo mana amincin da muke da shi a zara ka zaunar da kasar nan lafiya ka shirye da shugabanninmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum